yanzu da muke magana safiyar ranar lahadi ce wadda ta daidai da hudu ga watan rabi'in al'awwal hijira na da shekara 1435 daidai da watan januwari shekara ta 2014 wannan shine kasan na ɗaya daga cikin jeren giyar kasusuwan muƙaddimar hamawiyya sakamakon kammala karatun littafin alfatwal hamawiyyatul kubra wallafa shekul islam ahmad ibn abdulhalim ibn taimiyat al allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi idan ba a manta ba a jiya ne muka kammala karatun wannan littafi a cikin kasusuwa 91 a lokacin da za mu fara karatun wannan littafi na yi mukaddima ne da fatar baki kadai ban karanto duk wata muƙaddima wadda muhaƙiƙin wannan littafi ya ba shine professor hamadu tuwaijiri ban karanto tarihin shekul islam ibn taimiya ba ban karanto tarihin gwagwarmaya da kwaramniya da wannan da'awa ta salafiya ta sha umuman har zuwa zamanin ibn taimiya ba ban karanto kwaramniyar da ta biyo bayan rubuta wannan littafin ba mukaddima ce wadda profesa tuwaijiri ya yi ta fiye da shafi 150 wannan mukaddima tana da kima kwarai da gaske amma bari in bayyana uzuri daga cikin uzurorin da suka sa na tsallake mukaddimar a wancan lokaci ba mu tare a cikin wannan gini na makarantar darul hadithi salafiya ba muna cikin bangare ne na jekana yi ka wato temporary site a cikin rumfa kwano a lokacin ban daɗe da dawowa garin ba da sake assasa makarantar da yawa daga cikin ɗaliban saboda an daɗe ba a karatun wasu ma sun biribibi tunaninsu ya canza don haka sai na ga a wannan lokacin ba ta tarihin ake ba ba ana ta maganan muƙaddimar gwagwarmaya da kwaramniya ba ce a lokacin kwakwalwarsu ta yi sanyi ba za ta iya ɗaukar wannan ba sai na ga abin da ya fi dacewa a tunkari karantar da littafin kai tsaye wanda makasudin littafin dama tambaya ce aka rubuto shekul islam ibn Taimiyya daga garin hama ta ƙasa ainihin siriya an nemi shi tambaya algafata malam ina ma'anar ayoyi da ke bayanin sunaye da sifofin Allah tare da ma'anar hadisai da ke bayanin sunaye da sifofin Allah waɗanda suka inganta menene malaman farko suka faɗi daga cikin sahabbai da tabi'ai game da ayoyin nan da hadisan nan malaman da suka biyo bayan waɗannan har zuwa zamun nan da kai kake rayuwa menene suka faɗi kan wannan Ibn taimiyya ya cika mana alkawari allahu akbar cikakken cika alkawari ya rubuta littafin ya ba da amsar wadda jimillar abinda da ibnu taimiyya ya bayyana shine waɗannan ayoyi ayoyi ne na alkur'ani hadisai kuma ingantattu ne na annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ana karanta su ana kuma fassara su a fitar da ma'anar da suke ɗauke da shi sannan kuma a fawwala yadda ma'anar take zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wannan shine manhaji na salafiya to yayin da a wannan ƙasa tamu najeriya a yau tarihi yake maimaita kanshi ta hanyar abin da ya faru a zamanin ibn taimiyya har ya kai ga rubuta wannan littafin shine malaman bidi'a. daga cikin ash'ariyawa da maturidiyya da kullabiya da rawafil, da khawarij da sauransu sun taso a ƙasar kuma sun yi ƙarfi kuma ƙara ƙarfi suke ahalis sunna kuma ƙara rauni suke ba don komi ba saboda sun gafala game da karantar da aƙida wasu sun tattaru zuwa karantar da fiƙihu zalla Wasansu sun ba da muhimmanci dangane da harshen larabci kadai wasu sun koma zallar siyasa wasu karatun boko zalla suka damu da shi wasu kuɗi suka nemi su tara wasu kuma wa'azi suka damu da shi irin na kusas na wa'azin turmi da hayaniya da rudani ya zama dai an sharrada da'awar ahalis sunna sai na ga cewa wajibi ne mu dawo cikin tunaninmu mu ɗaliban makarantar darul hadisi salafiya da ke nan zaria mu ba da muhimmancin karanta wannan aƙida kuma karmi wasa game da sanin yadda tarihi yake domin shi zai taimake mu wajen mi maganin abubuwan da suke damun mu a yau don haka wannan mukaddima ta Profesa hamad ibn abdulmuhsin tuwaijiri zan karance mana ita baki ɗayanta insha allahu ta'ala na yi mana sharhi a wurare masu muhimmanci wadda Profesa ya kawo profesa ya ce bismillahir rahmanir rahim da sunan allah mai rahama mai jin kai muqaddimatu tab'atil ula li daril minhaj shimfidar bugu na farko wadda darul minhaj suka ainihin buga wato darul minhaj su suka buga wannan ainihin littafi to a cikin wannan wuri zai karantar da mu ne shimfiɗa ta bugu na farko wanda yake wasu 'yan darul minhaj din lillahi wahda wassalatu wasalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'du godiya ta tabbata ga Allah shi kadai tsira da amincin Allah su tabbata ga annabin da babu wani bayan shi wa ba'adu kuma bayan haka za mu zo mu tattauna akan wa ba'adu da amma ba ɗan kaɗan lokaci nan gaba insha Allah fa hadhihi at-tab'atu al-ula lil fatwa al-hamawiyyah al-kubra wannan bugu ne na farko na littafin alfatuwal hamawiyatul kubra ibnu taimiyya ya kira ta alkubra ne kamar yadda ne bayani a can yana mai siffanta ta ne ba yana ƙoƙarin mayyaze ta ne daga wata sugura ba kamar yadda ake kiran khadijatul kubra ba ana nufin annabi yana da wata khadija ne a sugura ko kuma akwai wata sugura ba ne a babba mai girma the great saboda haka alfatuwa alhamawiyyatul kubra ya kira ta alfatwa ne saboda tambaya ce aka yaba da amsa ya kira ta alhamawiyya ne danganta ta zuwa garin da tambayar ta fito alhama alkubra kuma nuna muhimmancinta ne min taba'ati darul minhaj bin riyadh daga cikin littattafan da maɗaba'ar minhaj suka buga da ke riyadh wahiyar taba'a musahaha wannan bugu gyararre ne wa munaqqaha kuma tataccen bugu ne wa fiha ba'adu ta'dilat akwai 'yan gyare-gyare da aka yi wa ziyadatul yasira da kuma 'yan ƙare-ƙare da aka yi a kan yadda littafin yake ada da وقد حرصت قدر الإمكان على إخراج الكتاب بالصورة اللائقة به ni profesa tuwejiri na yi iya ƙoƙarin kwaɗayin gwargwadon iko na na in fito da littafin a bisa sura wadda ta dace da shi wato a gyara littafin a yi ta haƙiƙin nasoshin shi a yi ta aliƙin matsalolin shi a yi takhrijin hadisan da ayoyin jama'a mun gane a kuma yi tarihin sunayen malamai da mutanen da suka zo cikin littafin wala ya futu ne an ashkura fadilata sheikh abdullahi ibn abdulaziz addihilak alladhi sharaka fi tashihil kitab sai dai kuma ba zan manta da godiya ga babban malami abdullahi dan abdulaziz addihilak ba na alhidlak alhidlak wanda ainihin yi tarayya da ni wajen gyaran littafin wato ya zama mani kamar ko otho kenan ya taya ni wajen gyaran littafin wa kadhalika alqa'imina ala daril minhaj li juhudi hakanan kuma ba zan manta da waɗanda suka tsayu domin aiki a maɗaba'ar minhaj ba saboda ƙwazansu wa ma bazaluhu da kuma irin hidima da suke gabatarwa tija hadhihi taba'a da hidima da suka gabatar wajen bugun wannan littafi falakadkana kana lahum ablagul asar fi zalika suna da mafi girman tasiri a wajen samar da buga wannan littafi don haka ina godiya gare su an fahimta jama'a ku iya wannan yana daga cikin ɗabi'a ta rayuwa kuma ɗabi'a ta addini shine in mutum yana da wata hidima da ya gabatar maka ka yi godiya a kai ka saba da na gode jazakallahu khairan ka saba da tanwihi ka ambaci sunan mutum ka jinjina mishi saboda ya yi maka alheri kar ka zama kaza ka rinka goge bakinka kama amulu min mallahu malhuza kamar yadda nake kuma burin da duk wanda yake da wani tsokaci ina burin ina fatan duk wanda yake da wani tsokaci autan bihun ko ta faɗakarwa Allah yubkhila alayya bi iblaghi alal email tali kada ya min rowar isar mini da wannan tambihi nashi ko tsokaci nashi ta hanyar imel din nan mai zuwa gashi nan tuwajiri at hotmail.com tuwajiri tu t din in capital u din in small letter na fata an gane lower case t din in an upper case sauran kuma in a lower case tu w-a-j-r-i tuwajiri tuwajiri an gane at hotmail.com duk wanda yake da wata nasiha wata faɗakarwa wata magana ya ce da allah ya turo min ta wannan email din? au sundukul barid ko kuma sundukul barid shine po box akwatin gidan waya biyar bakwai takwas takwas biyar riyadh sannan kuma ɗaya ɗaya an gane a sifili afon sifili ɗaya ɗaya biyar takwas hudu in ka rubuta wannan ko karka damu zai je kawai ka rubuta a doktor hamad ibn abdulmuhsin a tuwaijiri da larabci sai ka sa wannan sai ka sa sundukul barid ka sa yadda ka gani waɗannan da wannan lambar da wannan lambar kawai ka sa in ka tashi a sama sai ka sa kingdom of saudi arabia saboda in zai fita daga nan ƙasar yana isa jidda yana isa riyadh shikenan kingdom of saudi arabia sai ka sa riyadh shikenan sauran rubutun duk kai da larabci karka damu kawai ka sa kingdom of saudi arabia riyadh kuma tun daga email ma ya fi komai sauki wannan daga ɗakin ka baka rubuta ko daga hansar ɗinka wallahu a'lam allah shi ya fi sanin daidai wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam allah ya daɗin tsira da aminci ga annabinmu muhammad da mutan gidan shi da sahabban shi Allah ya ƙara musu aminci al-muhaqqiq wanda ya gyara littafin shine Dr. Hamad Hamad haka ake karanta karkace kuskure ne saboda Hausa mun suna da mugun karambani baka zauna cikin Laraba ka san irin sunayen su ba sai ka ɗauka dole sunayen su irin naku ne sai ka ce Ahmad ne ba Ahmad bane sai ka ce Muhammad ne ba Muhammad bane Hamad Hamad sunan shi kenan Hamad kai sai ka ce to baka taba ji ba to dama kai bahaushe ne shi ba larabe ne baka taba ji ba je kaka zauna cikin su mana hamad sunan shi kenan hamad ibn abdul muhsin tuwaijiri na fata an gane hamad dan abdul muhsin tuwaijiri in ka ji tuwaijiri a saudiya ko na jadawa ne na fata an gane misali yanzu duk inda ka ji sahabi a najeriya menene sakwatawa ne duk inda ka ji sahabi ko yankin sakwato ne duk inda ka ji suna sahabi ko kun fahimta akwai sunaye waɗanda da kaji su kai kasan yanki kaza ne din da ji cukume ka kano ne eh shi ne din da ka ji olabode to haka da haka a saudi arabia sai ka zauna cikin mutane kake sanin al'adunsu so in baka zauna cikin mutane ka san al'adunsu ba kakkarin karambani don wallahi jama'a ina jin abubuwa da yawa a gidajen rediyo sai in rasa me yasa ba dole sai ka yi magana a kaza ba da baka sani ba ya tsallake kawai ina fata an gane duk inda ka ji tuwai jiri to 'yan bangaren riyad ne na jadawa ne can su ne tuwai jirawa ba kuma wai gida ɗaya ba ne suna nan da yawa tuwai jirawa Shi ne kamar da yadda za ka ji an ce wane alkali wane ladan ina fata an gane wane gwani eh, ko kun fahimta jama'a al-muqaddima al-muqaddima kana iya yi wa dalun kasara ka ce al-muqaddima kana iya wa dalun fataha ka ce al-muqaddama kana iya cewa al-muqaddima gabatarwa wato gata nan ita ta gabata ta zama siffa ta fa'iliya kana iya cewa al-muqaddama fataha a bar gabatarwa a bar gabatarwa wato kai ne fa'ili kai ne subject of the sentence ita kuma ita ce object of the sentence kai kake gabatar da ita amma almuqaddima to ta zama ita take gabatuwa da kanta kowanne ka faɗi daidai ne inna alhamdulillah na nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh lallai godiya ta tabbata ga Allah muna gode mishi muna neman taimakon shi muna roƙon gafarar shi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina muna roƙon Allah ya tsare mu daga sharorin kawunan mu da miyagun ayyukan mu man yahdihillah man yahdillah fala mudillala wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa man yudlil wanda kuma ya bace fala hadiyala ba mai shiryar da shi wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaida lalle muhammad bawan Allah ne ko manzon shi ne sallallahu alaihi wa alihi sallam. Allah ya daɗin tsira gare shi da mutan gidan shi da sahabban shi ya ayyuhal hallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi ya ku mu'mine ku ji tsoron Allah matukar jin tsoron Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku sake ku mutu sai kuna musulmi duk yadda za ka kakka sake ranar mutuwa sai kana musulunci aya ta 102 cikin ali imran ya hannasu ta taqu rabbakum alladhi khalaqakum kumin nafsin wahida ya ku jama'a ku tsoraci ubangijinku wanda ya halicce ku daga rai guda wa khalaqa minha zawjaha kuma ya halitta wa wannan rai matar shi wa bassa huma rijalan kathiran wani sa'a. kuma ya yada mazaje masu yawa da mataye masu yawa wattaqullaha allazi na bihi wal arhama jama'a ku kiyaye Allah ku ji tsoron Allah ku yi taka tsantsan game da Allah maɗaukakin sarki wanda kuke gama junanku da shi Allah nan da kake cewa dan Allah kai mun kaza wana dan Allah kai mun kaza to ku girmama Allah nan ku yi taka tsantsan ku yi sannu sannu wal arhama zumunta ku yi taka tsantsan kar ku yanke ta Shi ne ma'anar wattaqullaha Allah ya zama maf'ulu bihi wal arhama ya zama atafi kan shi ma'tufi to amma akwai kira'a sahihiya ingantacciya ta ƙur'ani wal arhami menene taujihinta ita kuma tana nuna kenan Allah da kuke rantsuwa da shi zumunta da kuke rantsuwa da ita a idan ya zama ta allazi luna bihi ku ji tsoron Allah wanda kuke gama junanku da shi kake cewa wani dan Allah ka bani kaza wal arhama zumunta ma ku ji tsoron ta ku yanke ta to wal arhami ma'ana magiya da kuke wa juna wane dan zumuntar da ke tsakaninmu da kai ka bani kaza to wannan zumuntar to ku ji tsoronta ita ma kar ku yanke ta inna allaha kana alaikum raqiba allah yana lura da ku duk abin da kuke aya farko cikin suratun nisa ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida ya ku mu'mine ku ji tsoron allah kuma ku faɗi maganar da take daidai ce yuslih lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukanku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah maɗaukakin sarki zai gafarta muku zunubanku wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wanda di yake wa Allah da manzon shi ɗa'a? to haƙiƙa ya rabautu babban rabo waɗannan ayoyi guda biyu ne daga ta saba'in zuwa saba'in da ɗaya a cikin suratul ahzab amma ba duto bayan haka wannan ita ake kira khutbatul haja jama'a malam muhammad nasiruddin al-albani ya rubuta littafi wanda ya ɗibo hadisai sahihai daga cikin sahihi muslim da sunan abi dauda yana ainihin bayyana muhimmancin wannan khutba wannan littafi ya kamata kowa daga cikin ku ya same shi ya karanta wannan littafi kuma ya aiki da ma'anar da ke cikin wannan littafi albani ya rubuta wannan littafi ya fito da shi shekaru 40 da so gabata da 'yan kai don haka matasa malamai ɗaliban ilimi daga ciki su su profesa tuwai jirgin sai wannan tarbiyyar sai ta ɗauku zuwa gare su saboda dama za ka ga a cikin littafan shi kullum yana kwadaitarwa game da muhimmancin karanta ta gashi ya ce khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yu'allimuha ashabu talif muhammad nasir din albani kamar yadda na fara bayani jiya abu hudda yana daga cikin mahasada malamai waɗanda suke nuna bakar ƙiyayya ga malaman hadisi irin su muhammad Nasiru, dinar albani shi kuma abu gudda ya gada ne daga malamin shi kautsari shi kuwa kautsari jihami ne yana da aƙida ta inkarin siffofin allah da kuma ta'awilinsu da kuma ta'assubanci da mazhabi na a hanaf da kuma ya kwankwaɗi guba ta ashariyanci da kullabiyanci da maturidiyanci sannan ga baƙin tunani irin na jihamu a kan shi sai ya zama abin ya mai yawa kamar yadda hausa ke cewa shege da hauka ga shi shege ga kuma hauka to ga ta asubanci ga ta ƙalidanci ga ɗariƙanci ga kuma abubuwan da suka biyo baya na ƙin malaman sunna albani ya ta mishi nasiha a matsayin shi na dattijo da kuma yana nuna mumun san daraja kamalan kai ƙoƙari ka gyara waɗannan abubuwan da kake rubutawa idan allah ya raya duniya nan gaba matasa suka yi ilimi to ba za su sassauta maka ba to kuma haka abin ya faru ya jin wannan magana to ɗaliban shi da suka taso su kuma sai suka kulla gaba da albani su ne irin su abu gudda irin su alawi saqaf wanda na kawo muku littafin shi jiya da makamantansu abu gudda sai zama baya tinkara faɗan da albani kai tsaye amma ina son ku samu tsohon bugu na ainihin sharhul aqidatu tahawiyya wadda albani ya ta'liqin da ta haƙiƙin hadisan na zo muku da ita nan da wata muƙaddima mai suna at-tawdih zuhair shi ya tsaya ya bayyana wa duniya gaskiyar rikicin faɗan albani da abu gudda sau da karka sake baka karanta wannan mukaddimar ba shine zai sa ka fahimci kyakkyawar sura ana nan abu gudda sai ya koma ya fake zuwa ga wasu abubuwa da albani yayi, yanzu baya iya fitowa ya yaƙe shi ta aƙi da shi ko ta manhajin shi shine daga cikin yakin sai yaki yaƙi wannan littafin ganin wannan littafin allah ya zuba albarka jama'a sun karɓa hudubobin juma'a da hudubobin idi muƙaddimomin littattafai ana ta raya wannan sunna wadda dama malaman farko fa suna raya ta sai abu gudda sai rubuta wannan littafi ya sa mishi hutubatul haja laisat sunnatan fi mustahallil kutubi wal mu'allafat ita wannan khutbatul haja ba sunna ba ce a ainihin wato farkon littattafai da ainihin rubuce-rubuce da malamai suke yana nufin raddi ne ga wannan an fahimta salim ibn eid al-hilali sai mai raddi shi ya sa wa nashi raddin khutbatul haja allati kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama yu'allimuha ashabahu khutbar haja da manzon Allah yake karantar da sahabban shi kun ga ya dauki topic din malamin shi albani wa bayanu annaha sunnatun fi mustahallil khutabi wal kutubi da kuma bayanin cewa sunna ce ita a farkon rubuta littattafai da kuma hudubobi wato da baki da sauransu sai ya ce me sharhu sheikh islam abil abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn taymiyyah al ibn taymiyyah ne sharhi don ibn taymiyyah yayi sharhin wannan khutbatul haja a cikin majmu'ul fataha sai salim sai ya dauko ta daga nan yanzu kenan kai abu gudda albani kake wa raddi ko kuwa Ibn taimiya wanda kai ma kana cewa kana girmama Ibn taimiya da Ibn alqayyim sai ce wa muhalla bi hawash nafisa bi hawash nafisa wa ta'liqat munifa min kutub al-imam al-muhaddith al-sheikh muhammad nasir al al-albani an gane jama'a sai ɗibo kuma wasu maganganun albani sai biyo baya kun ga ilimi yanzu waɗannan matasa albani ya karantar da su tun suna yara yanzu su ne dattawan malamai da ke riƙon da'awar saboda haka in an taɓo shi akan wata sunna su sun san yadda za su yi raddi yanzu bai ce yana kara albani ba sai ɗauko littafin ibn taimiyya sai ya buga ya ta haƙiƙin littafin ibn taimiyya sai zama raddi ga wannan rubutun na abu sannan sai ya ɗauko ta'alika ɗin albani ya sa sannan sai kuma ya ce wa bi zailiha a ƙarshen wannan littafi kuma akwai kasrul qid li kalami sheikh bakar abi zaid bakar abu zaidin shi ma ya tsogalo rikici akan wannan matsala. sannan wal'umda fi raddi shubahati abi hudda littattafai hudu ne ko uku a wuri daya to kana buƙatar ka samu wannan daga duk wanda ya ji wannan kaset ko ya ga wannan kaset ga wannan littafin nan a makarantar nan ana sayawa ya zo su yi shi ka je ka zauna ka karanta to kamar yadda ne wani bayani ran nan muna muƙaddimar tafsiri na ainihin taqiyuddin hilali matasa waɗanda ke da'awar su 'yan salafiya ne ba su san tarihin su abu gudda ba idan ba a gaya wa matasa wane da yake ruɗa ku yana cewa shi ahalus sunna ne ba ahalus sunna ba ne yana ɓoye kanshi ne da riga ahalus sunna amma yana saran ahalus sunna in ba a yi musu bayani wahidi abdulsalam bali yana daga cikin waɗanda wannan abin ya kama shi wahidi abdulsalam bali salafi ne ya rubuta littafin asarimul battar a muƙaddimar asarimul battar ya kawo khutbatul haja amma da ya zo zai yi muƙaddimar wani littafi wanda yake li'irabin hadithi ne na al'imamul ukbari na zo da littafin ran nan imla ma manna rahman na li'irabin qur'ani to uku bari kuma yayi na hadisi da abdussalam bali da yazo sai isharar cewa to ko da za a ga bai yi khutbatul haja ba kaji me kai shi wannan ko da za a ga bai ba to ba sunna ba ce a farkon littattafai i am sorry kaji sakarai but i am sorry but i have to say it ba kalmar da ta dace da in faɗi akan wahida abdulsalam bali a wannan wurin sai sakarci shine bai san rikicin da aka ɗauke shi aka saka shi a ciki ba ok ka ce ba sunna ba ce to a muƙaddimar littafin kasarin batar kuma fa bidi aka yi sai ka koma ka gyara ko ka cire ko kuma ka ce kayi bid'a ka tuba shine sun karanta wannan littafin ne na abu sun rudu ba su san abu gudda mubtadi'i ne maƙiyan malaman sunna ba waninku ya taba min wannan tambaya a nan cewa ya karanta a muƙaddimar wahid bali ya ga abin da wahid bali yake faɗi wannan maganan na ba da amsa a kanta amma yanzu ina warware matsalar ne gaba ɗaya shi yasa yanzu ga irin su nan da yawa a najeriya suna ɓoye kansu da sunan cewa su ahli sunna ne sai suna jan matasa su 'yan salafiya ne sai suna jan 'yan salafiya amma sai ga kuma wannan suna amfani da haka ne suna ta sara ba ku sani ba so ba faɗin mu ɗan kaza ba ne menene madumuninka me kake kunsha da shi so da haka khutbatul haja sunna ce shi yasa sai na ɗauko wani littafi na ibnul qayyim nan ma raddi ne nake wa abu gudda don abu gudda yana daga cikin waɗanda suka jarabtu da littattafan ibn qayyim yana ta yi musu ta haƙiƙi yana yaɗa su to ga wani littafin ibn qayyim ga al-fawaid al-mushawwaq ila ulum al-qur'an ta'lif ibn qayyim shi muqaddima wannan littafin da ibn qayyim zai yi jama'a كتبت dube ta da khutbatul haja ya fara bismillahir rahmanir rahim rabbi yassir qala shaykh الحبر البحر الفهامة سيد الحفاظ وفاسر وفارس المعاني والألفاظ مفسر القرآن ذو الفنون البديعة الحسان أبو عبد الله محمد بن القيم الج... محمد بن القيم الجوزية رحمه الله رحم الله روحه ونور ضريحه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراج وسراجا منيرا فهدى بنوره من الضلال وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وبعد كنغاشي ابن القيم ده وانا يفارا كنا جي جماعة ابن القيم ده خطبة الهاجة يفارا to yanzu wahid abdulsalam bali ya yadda kenan wannan khutbatul haja da ibn qayyim ya fara da ita yayi bid'a ya yadda cewa yanzu ibn taimiyya da yake fara littafan shi da ita ya yi bid'a abu gudda ya yadda cewa waɗannan duk sun yi bid'a to sai fara da su to kun ga matasa in ba wayar da kansu ake ba sai haka sun bi sun ruruɗa mana matasa irin waɗannan 'yan bid'an shi yasa ko wallahi jama'a ina yaba wa da yawa daga cikin abin da rabi abdulrabi hadi almadkhal yake yi irin waɗannan 'yan bidi'an suna nan da yawa wallahi amma ya tasattaru ƙiyayya ba ta daga cikin siffan malaman ahalis sunna akwai wanda yake zai ce wa kanshi ahalis sunna ne shi amma sai saka bakar ƙiyayya kamar yadda bakar abdullahi abu zaidin yawa albani bakar ƙiyayya waya za a yi muna larabawa wani ya zo kuma shi a ji shi a gaba shine yanzu abin da yake damun mu nan waya za a yi su iyayensu 'yan zaria amma kullum sai a ji an ce albani zaria shi kuma iyayen shi daga kano suke to waya za a yi su suna nan to wallahi duk abin da ya faɗa sai sun yaƙi da abu su su ne 'yan zaria to tambayar ita ce wai albani shi shine yawa kan shi to wai ni muhammad awal ni ne wa kaina to shi ne matsalar da take damun mutane sannan sai ku duba wannan fa'ar rajulul alf ne cikin mutum dubu ne allah ya zakulo muhammad nasiru dinar albani ba dukkan yan uwan shi ne a jamawa allah ya musu haka ba Ko kuma ba dukkan ku ne allah ya aje ku ba Allah ya ɗibo daga cikin waɗancan ya ɗibo daga cikin waɗannan Allah ya ɗibo mazaje waɗanda zai yi aiki da su to wai yanzu tun da kai allah bai sanya ka cikin list ɗin ba don haka sai ka ƙare ka kana faɗa don haka bakar abdullahi abu zaidin ya ƙare rayuwar shi yana irin wannan faɗan jama'a don haka littafin da ya rubuta lajadi da fi a hakamis sala a cikin littafin shi ta du'a ya hadisan ajinu shine za ga a muqaddimar tamamul minna albani yana ce mishi ba'dun nashi'a wani daga cikin yan bana bakwai amma waɗannan littafan ga sunan su ne suke yawo cikin matasa daga nan ne za ka gane idan ba an karantar da kai sunna ne ka gamsu da ita ba to aikin banza ne sai ka ji sai mutum ya ɗauko wannan littafi la jadida fi ahkamis sala da abin da aka ce mai sai ce to ai malamai ma sun ce ba wani sabon abu a kai dama kana bin sunnan ne a takalidanci ta baka cancanta kai mutane tafsiri ba a kai ka gidan rediyo in dai har a takalidanci kake bin sunnar ok malamai sun ce kaza menene kuma wasu malaman suka ce ko kuwa finally dai malamai kawai gaba ɗayansu sun haɗu akan sun ce kaza to daga nan ne za ku gane mu ilimi muke so ku iya ba ta ƙalidanci ba ku iya ilimi ku iya sciences ilimin da kanku kai da kanka za ka iya tafsiri kai da kanka za ka iya fassarawa da takhrijin hadisi kai da kanka za ka iya fitar da fiƙihu kai da kanka ka san ilimin aƙida ba wai kawai karatun ba ni baki in baka fassara ba daga cikin abubuwa masu yawa waɗanda kuma mutane waɗanda su kuma suke yin hutubatul hajar suka gurɓata ta da shi akwai ƙara wasu kalmomi da kuma sauya wasu kalmomi misali inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nastahdihi bid'a ce babu ita sannan ya tafi ya tafi ya tafi wurin man yahdi fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la man yahdihi Allahu man yahdi ku dan saurara jama'a man yahdihi Allahu anan ya sa man yahdi man yahdihi Allahu shine abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam man yahdihi Allahu ba man yahdi Allahu ba kamar yadda nan yasa man yahdihi Allahu ba cewa ne ku gyara ba a gyare gyaran ne nake kawa a jumillance man yahdihi Allahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya la haka yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam to daga cikin ƙare-ƙaren sai ka ji man yahdihillahu fala mudilla lahu abadan wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida da hujja cewa ai ya ɗauko wannan ƙarin ne daga cikin suratul kahafi wa aka saukawa da suratul kahafin annabi da kai da shi wa ya fi sanin wannan wurin annabi ya fi ka sani me yasa shi bai ƙara ba kai ka ƙara don haka man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiya la wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu haka ake yi ba kamar yadda nan profesa ya takaita ba wannan takaitawa nakkasawa ce ya nakasa. ya lalata ta ya kawo ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kadai an gane sannan ba a yin jam'i kamar yadda kuka ji ibn qayyim ya kawo wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna muhammadar rasulullah idan ka karanta wannan littafin na ibn taimiyya wanda salim ya yi ta haƙiƙin za ka ji inda ibn taimiyya da kanshi yake cewa ba a mai da shahada jam'i ba a cewa wa nashhadu saboda shaida taka kaɗai za ka iya bayarwa don shaida kana faɗin abin da ke zuciyarka ne ina shaidawa amma can baya godiya da neman taimako da roƙon gafara da neman tsari za ka iya yi a madadin kanka da wasu don haka ya zo da jam'i inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu anan za ka iya faɗi a madadinka da madadin wani amma wajen shaida fa sai ka faɗi shaida kai kaɗai, kowa kuma ya faɗi tashi ba za ka iya ba da shaida a madadin wani ba an gane ba shaidar sata ba fa ba shaidar zina ba shaida ta imani don allah yana cewa wa ma shahidna illa bima alimna to shin kana da ilimin abin da ke cikin zuciyarwa ne to rabu da shi ya faɗi kai ma faɗi naka don haka ba a cewa wa nashhadu ba a cewa nashhadu Allah ila sai dai ashhadu ni ina shaidawa kai ma kana shaidawa ga kanka eh to faɗi don haka ku karanta wannan littafin na ibnu taimiyya kuma wannan littafin ma baka same shi ba bambancin nan kawai akwai waɗannan ta'alika ɗin da waɗannan idafa ɗin amma yana nan a cikin majmu'ul fatawa ta ibnu taimiyya an fahimci wannan da kyau wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la واشهد ان محمدا عبده ورسوله amma ba'adu ita ce sunna ba a cewa wa ba'adu sai dai abin takaici faɗin wa ba'adu ɗin ya shiga zukatan mutane amma mummunan kuskure ne faɗin wa ba'adu Allah jiya na sauraron wani kasar tsohon kasar na albani na taɓa jin shi kusan shekaru ashirin jiya na gan shi sabo ina da shi na ɓare shi na sa ina ji a mota shi ma sai da na ji yayi irin wannan kuskuren ya ce wa a din amma ba kyau a ce wa ba'adu din kamar yadda nan baya kuka ji mala ya faɗi shi ma da yawa ko jiya ina sauraron wani darasi na mashhur da ya shi 2010 a ƙasar canada ya je yayi musu darasi wancan kasar din na albani sunan shi la fil islam babu kushur a musulunci an gane ma'ana ka tsiyata kanka da kanka da gangan ka ƙi cin abin da ya kamata ka zauna yunwa ta sa ka kai ta makyarkyata haka saboda imani la kushura fil islam na fata an gane yawa eh na fata an gane na'am kun ga wani ma ya kawo irabu eh, amma ba'ad au ithaful albab an gane bi al khitab lil allama ali ibn abdul qadir al-amin al-shahir ibn al-amin al-jazairi kun ga gashi nan wani yayi ma littafi akan haka an gane yana irabin amma ba'adu din amma ba'adu na fatan mun gane to babban abin da nake so ku lura a nan shine ni. muhimmancin tsayawa akan lafuzan annabi ko to waɗannan abubuwa ne waɗanda ba a compromising ba a yadda kai sassauci ba yaya annabi yake ya yi jam'i a nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu kai jam'i ya yi ifradi a wajen ashhadu kai ma ka yi ifradi to annan ne na shigo da wasu nasihohi ran nan din muna karatu akwai lafuzan annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbai sukan kokarin sauya annabi sai dakile su bara'u dan azim annabi ya koya mishi addu'a wa nabiyyika allazi arsalta annabi ya ce karanta da ya zo karanta addu'a sai ya ce wa rasulika allazi arsalta sai annabi ya ce a wa nabiyyika na koyar da kai saboda haka ka tsaya a nan so ba a wa annabi gyara ko istidraki ko sauyi saboda haka waɗanda na ji suna cewa jazakar rahman wallahi su daina faɗi bid'a ce jazakallahu saboda lafazi ne tauƙifi ya zo daga annabi ba larabci ne murakkabi ba annabi cikin hadithin tirmidhi ya ce man ƙala jazakallahu khairan faqad balagha fi sana wanda ya ce jazakallahu khaira don haka annabi ya faɗi yadda ake faɗi ko to kar ka sake ka ce wa wani jazakar rahman wala ta ƙulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gada illa an ya sha Allah wadhkur rabbaka idha nasit hadisi ya zo sahihi annabi ya fassara in sha Allah to da ku daina cewa in sha ar-rahman duk wannan zangayin galibi ustazan kaduna ne na fara ji a wurinsu wallahi tallahi duk galibi wannan ustazan kaduna su na fara jin wannan ha jazakar rahman jazakar rahman kaif jazakar rahman la ban karba ba na so ka yi mini irin ta annabi ka je can ka haɗu da 'yan larabci ku je ku yi ta kwalan kwasu ba na son wannan ni baka gode mini ba annabi ya ce man kala jazakallahu khairan faqad balaga fi sana wa ma yudrika anna jazaka rahmanu khairan kumu maqama jazaka lahu khairan so da haka ku lura jama'a annabi ya fi kowa iya larabci wannan yana daga abin da ya rikita mutane jama'a duk abin da za su yi sai su manta wai shi wannan abin da nake yi annabi ya zo da shi a'a to bidi'a nake annabi ya zo da shi eh sunna nake ke yaya ya zo da shi Sau da haka kullum na gaya muku mu hatta ilimi mu ba ilimi ne da mu ba a'a ilimin annabi karatun annabi shi ne dame mu don haka wallahi jama'a ina da digirori amma wallahi ba na sha'awar in ce ina da digiri ina ganin kaskanci ne amma abin da nake so a wazzana na ko ina da irin ilimin da annabi ya zo da shi to ni a nan ne nake ganin quality a ilimi amma na da masters ina da degree ina da phd ni professor ne a islamic studies ni professor ne a arabiya ina kusancin arabiya ta da ta annabi ina kusancin dirasa islamiyya ta da ta annabi ina kusancin dirasa ta shar'iyya da ta annabi eh ni ahli sunna ne ina sallah eh to ina son ne a dubi sallata a wazzana ta da ta annabi yaya take da ta annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka galibi mutane sai suka gafala ko kuma suka gafalance na'am ko suka gafala suka rafkana ko kuma suka sa shegantaka suka aji annabi gefe guda sai mutum ya zo yana ta bayanin tauhidi sai ya zo yana ta bayanin aƙida Me ma'aunin gane daidai da abin da ba daidai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya zo da tauhidi annabi ya zo da aƙida me ma'aunin gane kaza shine daidai kaza ba daidai ba shine annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatan duk wanda ke saurare na ije ya saurari kasusuwa na guda hudu da na sanya musu a daidaita sahu a cikin waɗannan kasusuwa na jaddada magana cewa kira muke zuwa ga ƙur'ani da hadisi ingantacce a bisa fassara da fahimtar magabata na ce kira zuwa ga ƙur'ani da hadisi kadai babu ƙaidi zuwa ga fahimtar magabata bid'a ce baka, baka gaza daga duk wani khawariji ko rafidi ko wani ɗan ɗariƙa ko wani ashari ko kullabi babu bambanci na rantse da Allah saboda dukkan waɗannan da na lissafa su ma suna kafa hujja da ƙur'ani da hadisi amma wallahi ba sa yi ne a bisa fassarar malaman farko shi yasa khawarijawa suka zama khawarijawa rawafid suka zama rawafid ash'ariya kullabiya maturidiya jahamiya mu'tazila da duk wanda ka ji ya bata ko wallahi ta wannan babin ne shaidan ya bullo mishi na haka musu albani ba muna kira ne zuwa ga ƙur'ani da hadisi kaɗai ba a muna kira ne zuwa ga ƙur'ani da hadisi a bisa fassarar malaman farko to wannan ko akwai ƙarin aiki domin duk abin da ka binciko a ƙur'ani allah ya ce a yi kaza a hadisi annabi ya ce a yi kaza sai kuma an da an duba da aka zo practical application da aka zo aikata abin yaya annabi ya aikata to yadda annabi ya aikata shine ma'anar ayar yadda annabi ya aikata shine ma'anar wancan hadisin to wannan zai lazimta maka na ɗaya sai ka koyi wannan aikin kamar yadda ka koyi ƙur'ani ka koyi hadisi in ka koyi digiri a can ka yi masters a can nan ma sai ka yi digiri sai ka yi masters in ka sai ka tsaya ka koya in ka tara littattafan tafsiri ka tara littattafan hadisai marfu'ai sai kuma ka tara littattafan atharai mauƙufai irin muwatta ta imam malik sunan na sa'id ibn mansur sunan darimi sunan al-kubra sunan dara qutni musannaf na ibn abi shaiba musannaf na abdulrazzaq al athar na al-imam ibn jarir tabari kaga waɗannan littafan guda takwas to suna nan sun fi haka misali kawai ne maka suna ba da muhimmanci wajen ruwaito fatawoyi da maganganun sahabbai sai dai dukkan littattafan nan kuma ko duk abin da ka ɗauko na fatawa wani sahabi sai kuma kaya aikin tacewa sai da ilimin hadisi wannan aikin da yawa daga cikin malamanmu a ƙasar nan na ɗaya ko dai ba su iya ba na biyu ko kuma sun iya ba su da kayan aiki na uku ko sun iya suna da kayan aiki ba su da lokaci to duk wanda bai cika sharaɗi hudu ba ba zai iya wannan aikin ba sai ka koya ka iya kana da littattafan da za ka yi aikin kana da lokacin kuma kana yi to a lokacin ne za ka iya muƙawama idan musu albani mun ce kaza in aka zo aka ce maka albani yana yin sallar juma'a karfe takwas kafin ka ce bid'a ne sai ka ce a ah, me dalilan shi in aka kawo maka dalilan shi sai ka ga akwai hadisai marfu'ai akwai hadisai mauƙufai sai ka ga wai ma ka fahimci salon hujja albani da ya kawo maka marfu'ai ya kawo mauƙufai ka fahimta kana da wannan ilimin za ka iya tace hadisan za ka iya komawa ka binciko a cikin littattafan kana da lokacin da za ka yi koko kana yawon wa'azin ƙasa koko kana yawon laccoci ko kai laccara ne a faculty kana da irin lokacin da shi albani ya bayar yana ya sadaukar da rayuwar shi da kudin shi don wannan abin in za ka iya haka to sannan sai ka duba za ka iya cewa wani abu amma kawai ka ce a ah, wannan bid'a ne wannan san ka rikici ne wannan san ka shuhura ne ba kai wa kanka adalci ba ba wai ba kai wa albani ba ba kai wa kanka adalci ba baka yi kanka ba kamar tafsiri ne na alkur'ani tafsirin qur'ani ka ɗauki raddul azhan kawai kana karanta mutane shi kanshi mai raddul azhan ba raddul azhan ɗin kawai yake karanta ba cewa yan azumi ya sauke littattafan tafsiri yake yana ta nazari kai kuma ka rike raddul azhan din kadai kana ta karanta a mutane raddul azhan ko jallaleni ba zai isa tafsiri ba kun san cewa muhammad salihin al-uthaymin tafsirin alkur'ani da ya rinka yana karantar da mu a ka'aba ni ina daga cikin waɗanda suka rinka halartar tafsirin kun san tafsirin da yake rikewa jallalai ne yake rikewa jallalai ne yake rikewa amma kuma yake yin tafsiri salafi a ah, yau malami kwararre ai ko matanin qur'ani ya rike zai tafsiri balle ya rike jallalai ne tafsiri salafi yake amma kuma jallalai ne a gaban shi yana kuma yana naƙadin tafsirin Uthaymin har ya rasu a Ka'aba da jallale ne yake tafsiri kenan ka iya tafsirin alkur'ani a bisa wannan salon tafsirin ƙur'ani da ƙur'ani tafsirin ƙur'ani da sunna ingantacciya tafsirin ƙur'ani da zantuttuka da maganganun sahabbai da tabi'ai tafsirin alkur'ani a bisa haskakawa ta lugha wacce irin lugar ka koyi irin lugar da ake bukatar ta wajen fasara alkur'ani da hadisi so dukkan waɗannan da ake sa su a cikin tafsirai a cikin gidajen rediyo da talabijin su tsaya su amsa kansu waɗannan tambayoyi kowa ya tsaya yi wa kan shi ƙiyamun laili wannan raddul azhan wani shi kaɗai yake karanta kuma ba zai karanta shi ba sai bayan an gama sallah azhar sai far ya duba shi kenan sai rufe a zo a tara na mutane a kafa kyamarori a sanya rediyoyi za a yi tafsiri bai da lokacin research a ah, sun ɗauko shi daga garin sokoto sun kai shi ina sun kai shi bauchi zai yi tafsiri sun ɗauko shi daga bauchi sun kai shi abuja zai yi tafsiri ka je ka duba ka gani yana ɗiba littafan tafsiri ya guzurin su akwatuna zai ɗiba nan man shafawa da turare nan zai zuba jamfofi nan takalma nan zobba nan agoguna da tabarau ina akwatin littafai wallahi ina gaya muku haka na rantse da allah idan isgilanci nake musu allah ya wulakanta ni abin ya nemi ni ciwo ne yan uwana ne a halin sunan. suna wakiltar da'awarmu ne amma kuma sharri yake zama ga da'awarmu ango ne kai za ka je bikin cin riga ne ba ina faɗi don zage su ba ne ɗan fodiyo ya yi irin wannan magana a muƙaddimar ihya sunna ya ce ina faɗi don wulaƙanta su ne allah zai bi ni har tsakar gida na ya wulaƙanta ni abin ya nema ni ciwo ne wallahi malami ne ya cika bud da akwatuna na suturu da takalma da zabba da agogo sannan aljihon shi suna cike da handset amma bai ɗauki littafi ba kap sai kwaya ɗaya raddul azahan in ya je zai tafsiri da shi zai yi wata guda na ɗaya kenan na biyu mafi sharrin abin da yake faruwa sun ɗauko shi zai musu tafsiri daga bauchi ko daga sokoto ko katsina ba za su bashi ya samu lokacin da zai nazari ba gari ya waye sai a ce zai je wa mata wa'azi da la'asar zai je gaida sarkin gargajiya da dagatai an jima da kaza kuma 'yan siyasa za su zo wurin shi za su yi hira dare ya yi lokacin za a yi tafsiri aina ida dars where is lesson plan how did he design to execute the lecture yaya ya tsara zai gudanar da karatun ina littattafan where are the references final maraja العلمية والمصادر التفسيرية لكنه يتصدر مع هذا فيفسر دان هكا سي وراران تفسيرا موسيس كزما وراران تفسيرين قصاص نواسو أزم باتر أبن تكي تشيدي باكا جن ilimi yana fita a wuraren tafsiranmu ba ka jin ilimi to kun san mafi sharrin halin da waɗannan suka saka mu to ko ka zo ka sanya wa mutane tafsiri na ilimi ba za su ga kima shi ba sai su ta gyangyali abin da suke so so suke aji wata mata mai toya kosai a birnin kebi ta zo tana toya kosai sai ta ga kwado a ciki sai ai dariya ha ha ha ha this is exactly abin da malawa bakar gumi yake faɗa da shi a cikin mukaddimar tafsirin shi ya ce an mai da tafsiri ya zama wurin dariya abinda malam bakar gumi ya faɗi kenan shine aka dawo ana yi saboda me saboda ahli sunna sun bar ilimi mun bar ilimi na usulul fiqi mun bar ilimi na mustalal hadith usulul tafsir ulumul qur'an alqawaid at-tajwidiyya duk mun watsar da su malam bakar gumi duk inda ake malami yayi mana wallahi malam bakar gumi ya mutu bai da bashi ko da ba ma bin shi bashi ko wallahi shine ya bar mana aiki ma mun ci amana shi we did not convey his message aikin da malam ya ban mana ba mu yi ba malam ya ce mana mu yi karatu ban taba jin mai kuɗi yana cewa jama'a ku nemi kuɗi ba ban taba ji ba ba mai kuɗi ya ce ku nemi kuɗi ku nemi kuɗi mai kuɗi malami ya ce maku ku yi karatu ku yi karatu ku yi karatu ya san akwai aiki assignment ne ya bar mana malam bai mutu yana da bashi ba ba ma bin shi bashin duk wani karatu ko nasiha ya yi mana har ya yi overtime matsala ita ce ko mun zama 'yan halal ko mun zama ɗaliban arziki i doubt much yanzu kana sauraron tafsirin shi kai kaji tafsirin malami don haka kullum nake cewa in dai za a sa tafsirin abubakar gumini a gidan rediyo ina ganin da sauransu haƙura kawai saboda taɓo ne ake ƙara mushi ruwa kawai ana ƙara rikita al'amura ne saboda haka gaskiya saboda allah wajibi ne mu tsaya mu duba in za ka yi tafsirin ƙur'ani ku dubi naƙadin da nake littafan tafsiri yanzu ina nan na mai da abin a rubuce ina nan na mai da abin a rubuce shin wai ma waɗannan littafan tafsiran tukuna mun san aƙidojin masu littattafa mun san manhajin da suke a kai mun san manufar da suke ƙoƙarin promoting sau da haka za ga malamin ahalus sunna ya je ya ɗauko tafsirin muragi ya je ya ɗauko tafsirin dinar razi ya ɗauko tafsirin bahar muhid na abu hayyan ya zo yana ƙoƙarin takaririn wata magana da ta shafi aƙida musamman ta al'asma wasu sifat waɗanda waɗannan gabaɗayansu suna jaula ne tsakanin mu'tazilanci da jahamiyanci gabaɗayan tafsiransu ba unda ba ne a wajen tauhidi amma an ka tambaye shi ya sani bai sani ba don ba a karantar da shi ba to waɗannan yanzu su ne suke buga kan matasanmu sai a zo tafsirin ina ma da aya ɗaya za a karanta a ta cire ilimi amma aya ɗaya za a karanta sai a yi ta kawo tarihin mai tuya waina mai sai da algaragis a gari kaza wurin 'yan matan amarya wani ya mutu an gan shi wata ta mutu wata ta yi tsafi wata ta kasa ganin ka'aba eh, look at all this do we need this we don't need it amma ba'ad mala ya ce to bayan haka fa inna min ni'amillahi ala hadhihi umma na daga cikin ni'imar da Allah ya wannan al'umma an khassaha bi khatamin rusul da Allah ya keɓanci wannan al'umma da cikamakin manzo Allahu akbar cikamakin manzanni yana da wannan favor ne daraja ce Allah ya mana daraja ce da Allah ya ba mu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai baiwa bani Isra'ila ba bai baiwa samudawa ba bai baiwa adawa ba da allah ya ba mu shi kuma sai ya ce namu ne mu kadai ya khassase mu hadhihi min ni'amillah wannan na daga cikin ni'imomin allah wa afdalil kutub allah ya keɓance wannan al'umma da mafificin littafi wa akmalil adiyan allah ya keɓance wannan al'umma da mafi cikar addini mu kaɗai ne muke da waɗannan annabinmu ya fi na kowa littafinmu ya fi na kowa addininmu ya fi na kowa waje alahulin nasi dinan ila kiyamisa wannan addinin Allah ya sanya shi shi kadai ne karbabban addini har tashin duniya la yi min ahadin suwa in ba shi ba ba za a karba wa duk wani wanda ya zo da wani abu ba kaffala takaffala bi hifdhihi lil na wal na ala haddin sawa Allah ya lamunce kiyaye wannan addini da na farko da na ƙarshe yadda sahabbai suka samu addinin nan intako haka yake mana yanzu yasa na ji 'yan bidiya suna cewa kai kana ta faɗa akan hadisai kasan ma hadisan ko ko yahuda ƙarya ne wallahi jama'a ni ina da yaƙinin duk hadisin da na karanta shi na tabbatar da ingancin shi a bisa ƙa'idojin ilimi ko ina da yaƙinin annabi ne ya faɗi ɗari bisa ɗari i have no doubt whatsoever annabi ya hayu kan mimbari ya ce mai la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi annabi ya hau kan mimbari ya ce innamal a'malu bin niyyat na rantse da Allah annabi ya faɗi haka don in ba mu yi imani da haka ba ba mu yi imani da Allah kiyaye addinin ba saboda na zo su ce kana ta jijiyar waya akan hadisan nan ka sani ma ko ba su inganta ba a wala mu mun koyi ilimin hadisi ba alfahari muke ba mun iya na rantse da Allah jama'a yadda na san cewa yanzu na iya aikin technician na jarida na jona microphone din yana shiga cikin kyamarar nan na rantse da Allah yanzu muryata tana shiga cikin kyamara ko ba ni da shakka ko haka kuma na koyi kanikancin ilimin hadisi na rantse da Allah na gane ya inganta wallahi ba ni da shakka annabi ya faɗi don haka zan mutu zan iya kashewa akan wannan ba ni da shakka whatsoever wallahi innahu la haqqun mithla ma annakum tattaqun amma kawai su zo su shakkantar da ku game da hadisan annabi gobe kuma sai a zo a shakkantar da ku game da ne qur'ani jibi kuma sai a zo a shakkantar da ku game da musulunci shi nan sarkin sakkwato abin da yake faɗi kenan ce kuna ta faɗa akan addini ai sai an je lahira za a tabbatarwa yake da gaskiya in the name of sarkin musulmi amma wannan magana da muka jira nan ta malam abubakar gumi ta wayar da mu malam abubakar gumi ya ce sarkin sakwata aka ce sarkin musulmi sai ce a ai turanci na fasara sultan of sokoto aka ce sultan of sokoto sarkin sokoto so mukamin da yake rike da shi ba sarkin musulmi ba ne sarkin sokoto a sarkin musulmi ba ne sultan of sokoto haka aka ce kuma haka na fassara so na ce sarkin musulmi to ban san inda na samu mukamu ni na yadda da wannan karatu to yanzu a ce wannan wai yana cewa musulmi kuna faɗa akan musulunci ai sai an je tukuna lahira za a tabbatar wane ne so da haka jama'a allah ya lamunce tsare addinin nan ga na farko da na ƙarshe ala haddin sawa ne muku sharhi ne akan da ya ce ala haddin sawa yadda Allah ya kiyaye wa sahabbai musulunci ko haka ya kiyaye mana shi so musuluncin da muke yi shine musuluncin sahabbai ba wani musuluncin ba ne musamman mu da muke yin salafiyancin nan muna danganta kanmu zuwa ga salaf sannan wani shaidani ya zo ya ce mana ai wannan abin da kuke kuna da tabbas ne ni dai wallahi ina da tabbas jama'a na rantse da Allah ni ba ni da shakka duk abin da muke kai wallahi al-azim. daidai ne shine musulunci amma muna yin sallah duk wata gaba ta sallar mu jama'a tun daga tsayar da kafafuwan mu haka haka da muke jama'a muna sawa su fuskanci alƙibla haka cikin hadisi ne sahihi ya zo me kake tunani daga hannu da muke haka cikin hadisi ya zo daidai da kunnuwa daidai da kafaɗu miƙe yatsu da muke haka ba ma raba su kamar dakuwa a cikin hadisi ya zo idanuwanmu da muke harbawa suna kallon wurin sujuda a cikin hadisi ya zo jama'a haka muka yi wa sallah irin wannan tsintar kowace gaba muna da hadisi ingantacce ko ingantattun hadisai sannan gama sallah ta annabi sai wani ya ce wai eh, eh, yanzu kana da tabbas wannan ina da tabbas na rantse da Allah haka suke bi suna shankantar da ku da aka ga nan sun yi karatu digiri ko masters ko phd wasu ma daga madina suka yi ko misra ko ina ne na kan ya zo ya kawo maka wannan sai kuma ya ce in ma ba kai wannan ban kai wancan yayi ka ji hallakakke in kai wancan yayi a gidan uwarwa ka daidaita na annabi sallallahu alaihi wa sallama da na wani san zuciya kuma ka ce wai yayi kenan aiko annabi ba shi da ma'ana a babin karantarwa ku kiyaye jama'a a babin karantarwa ko ana karantar da ɗalibai abin da yake daidai ne kawai to sai kuma a ware babin matsala in ta faru sai a ce to ga yadda ake shine malaman fiƙin su ma suka yi babin farillan alwala sunnonin alwala can kuma sai su ce me babu sahawi to in rafkanuwa ta faru baka yi farillan nan baka yi sunnan nan daidai ba sai a ce to ga solution amma tun farko ba malamin da zai ce to shi shikenan karanta fatiha farilla ne kuma ya ce in ma baka yi ba ba komai abin da suke mana kenan ga sunan wai ana sa su a tashar sunna suna rusa sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo ka ce wa mutum ya daga yatsan shi ya kada shine ya zo daga annabi kuma yake ce ma bai ba amma ba komai ah what kind of nonsense is this kana koya wa mutum tukin mota ka ce to in za a tashi da giya da yake tashi amma an kaso ka tashi da hudu ma ba komai could that be possible amma sai ka koya mai da giya ɗaya ke tashi to in haka gama sai kuma ka zo kana statement of problems amma in matsala ta tashi ka ji ka ja ta ki to ka rage giya amma ba za a ce in ka so ka yi da ɗaya yayi in ka so ka tashi da uku ta yi za ta tashi motar abin da muke wa addini fa kenan gashi nan sai ga an tafi jami'ar islamiyya ta madina an ɗauko saurayi an zo an sa shi yana karantar da sallah ko yana karantar da wani abu a cikin tashar wisal sai kawo abu daga annabi sai ya gama kawo whatsapp ɗayan kuma ba zai kawo daga annabi kuma sai ce amma duk wanda ka yayi na haka dr ahmad namu na biyu ke gama karatun bukhari muslim tirmizi da sauransu a biyu ke amma sai zama abun babu tasiri saboda me sai ya karantar da abin tsaf mutane sun natsu sun fahimta sai ce amma an kayi yayi in ma ba kai ba yayi sai a ce allahu akbar hey, wannan barna ce jama'a it's a waste of time and resources saboda haka mu muna karantar da addinin annabi ne mu ba ma karantar da wallahi fatawa kowa na annabi kawai muke karantarwa but in matsala ta faru to sai ka zo mu sai mu ce maka to ga solution amma tun farko a ce maka a in kayi wannan din yayi in ma baka yi ba yayi ba a karantar da addini haka jama'a ana karantar da abin da yake daidai ne kina koyawa wa kimiyya to za ki sa gishiri za ki sa magi za ki sa yaji za ki sa kaza in kika zo kika ɗanɗana miya kika ji ba zaƙi to ba za a ce to yayi ba in kin sa magi yayi in ma baki sa ba yayi ƙarya ne mijinki zai sake ki ko kuma zai miki kishiya uwarki ta cuce ki in ta koya miki miya haka abin da suke mana kenan ina gaya muku wannan abin wallahi tallahi abin takaici ne jama'a kamar yadda muke cewa ana karantar da waɗannan abubuwan ne da sunan da awanmu ta sunna kuma wannan abin da ake yi shi yasa aka yi declaring ɗinmu mu masu zafi ne amma kuma kun san wani daɗin kan musulmin najeriya ya fa natsu ne in ka ce mai kaza ko gobe zai ci gaba da yi amma inda kanka ka ce to kuma in bai yi ba ba komai kenan don haka yau har jahilai duk wani jahili yanzu musulmi miyagu sun bata shi da sabanin malamai duk abin da yake in kai mai nasiha ba kyau sai ce eh, to amma ka san akwai sabanin malamai ka ji dan iska bude ka karanta mana a'a wai ya ji malamai ne duk abin da ake suna cewa akwai sabanin malamai shi ma jahili yanzu sai a kalmar saboda haka da in ya aske gemu me yasa ka aske gemu annabi ya ce kaza sai ce eh to ka san akwai sabanin malamai komai sai a ce akwai sabanin malamai komai ina tsoron ran da za a ce allah ɗaya ne wani ya ce akwai sabanin malamai don haka yana daga cikin ni'ima allah da allah ya kiyaye mana addini don haka jama'a mu muna yin addini ne original one addinin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama shi muke yi yana nan kuma dinun nabiyyi muhammadin akhbaru ni'mal matiyati lil fata atharu la wa ahlihi فالرأي ليل والحديث نهار فلربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار haka imamu ahmad ya ce addinin annabi muhammad hadisai ne madalla da saurayi ya sami irin wannan raƙuma mai daɗin hawa ita ce hadisai duk abin da za ka yi annabi yana da ta cewa la na anil hadisi wa ahali karka kyamaci hadisi karka kyamaci masu karatun hadisi falarubba ma jahilal fata asar alhuda mai yiwa yaro ya kaucewa shirya wa shamsu ba zigatun laha anwaru ga rana nan ta fito ta haskaka a kowane zamani sai da Allah ya aje malaman hadisi domin su zama hujjatullahi alal alami. za ku ji cikin tarihin nan da muke karanta ibnu taimiyya ya bayyana a tsakiyar zamani mai duhu game da aƙida game da fiƙihu, game da ibada game da siyasa game da komi babu wani abu da ibnu taimiyya ya same shi sai da ya zama an canza shi ibnu taimiyya shi kadai ya ga cewa akwai aiki don haka project ne sai ce matakin farko karantarwa mataki na biyu rubuta littattafai yadawa sannan na uku shiryawa bala'in da zai biyo baya duk wanda bai designing da'awa a haka ba ko he is not ready for the da'awa karantarwa rubutawa karantarwa shine waɗanda ke gaban ka su nakalta rubutawa shine saƙon ya tafi nesa kuma ya kai bayan zamaninku ya kuma zama shaidar yaya kuke da'awa to sa'an nan ku shirya za a taso muku za a ce kuna neman duniya ne saboda 'yan duniya duk abin da suke su ne don neman duniya ne tuna haka da sun ga kun taso za su ce neman duniya kuke ƙur'ani ya bayyana mana abin da fir'auna ya zargi musa kenan in ni la sahirani yuridani أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى نبي لا ستاسومك دوري دوكا كسا شرداكو داكو دسني وابن تيمية دكا سن دورة ابن تيمية sun bugai sun sharrada almajiran shi bayan sun hallaka shi a cikin prison amma da awar ta kai labari e yau shekara goma sha takwas da ta wuce ka je ka saurari kasaɗi na yana nan najin an juye shi a cikin cd ina karatun littafin nurul albabi na dan hodiyo na ce na yi alkawarin a rayuwata zan sadaukar da rayuwata karantar da littafan dan fodiyo da littattafan shekul islam ibn taimiya shine wannan aikin da nake da haka duk wanda yake jin tausayi na ina zaune ba na komai to ya ji tausayin kanshi akan wannan tausayin na da ya ji yayi asarar zuciyar shi ni nan ina yin abin da shi ne kawai na gamsu da shi duk abin da zan yi yanzu a duniya ko menene ko to billahi lazi kamar ka ga saurayi ne na cin gauta ya kake ganin fuskar shi yaya zuciyar shi saurayi na cin gauta bala'i ne ya samu kawai tusgudar rayuwa ne ya faru duk abin da zan yi a duniya ba waɗannan karatuttukan ba ko ko menene a cikin kunci nake yi wannan ne kawai nake murta halbal sarihar damir na haka wallahi kun ga wannan karatun yanzu saboda ku ne kawai nake takaita shi amma ba haka ba ko za a yi shi karfe shida na asuba a tashi karfe takwas a dawo karfe goma a tashi sha biyu a dawo karfe biyu a tashi karfe hudu a dawo karfe shida a dawo karfe a tashi karfe takwas na rantse da Allah ba zan takura ba har mutu in zan yi ba abin da zai kiba za ka ga ina yi ina lafiya amma ɗaliban ne suwaye suka sadaukar da lokacinsu suwaye da gaske suke karatu yasa sai a shekara goma ana yin littafi zamanin su ibnu taimiyya su irin waɗannan littafan a cikin kwana hudu uku ake karantar da su kenan saboda aikin kenan na haka ɗalibi sai tafi wurin malami bayan shekara biyu sai koma garin su ya zama mai ya zama malami kun gaba mu san wannan ba a ƙasar nan shi yasa da muka fita saudi arabia muka tafi muna karatuttuka wata ɗaya wata biyu wata uku da muka dawo sai ana cewa ina yi karatu ina yi karatu ka tafi ka zauna baka aikin komai wala ni jama'a ban damu da wurin kwana ba ban damu da abinci ba ban damu da sutura da zan sa ba ina wayo gari a saudi arabia ban da naira ban riyal daya amma Allah ba na damuwa dan duk abu na san zan ci in koshi riga kuma ba ta da kima a wuri na tun lokacin har zuwa yau balle takalmi balle agogo aikin banza amma me yake da muhimmanci karatun kuma ka samu wanda zai zaunar da kai ya biya maka baya aiki komai sai karatun shikenan don haka cikin wata ɗaya wata biyu karatu za ka je ka yo mai yawa wasu suna nan suna bata lokacinsu sun shekara goma sha bakwai ba su sauke bulogul maram ba kai ka je kayo bulogul maran a cikin kwana bakwai dole ne su ce ina kai karatu amma sun manta ba bulogul maram suke karatu ba iskanci suke suna bata kansu lokaci ne an zo an taru an yi karatun bulogul maram awa ɗaya a mako ba za a sake yi ba sai bayan wata uku kuma an je an cika gari da karya mu ne ahlus sunna ka duba ka gani adadin lokacin da kake bata wajen wanke rigarka da goge ta da takalminka kana bata shi wajen koyon ilimi daga nan za ka gane sababin zaman ka jahili daga nan za ka gane me yasa sa'o'inka suka tsere maka mala ce wata takaffala bi hifzihi lil awwalina wal akhirina ala haddin sawa Allah ya lamunci tsare wannan addini ga na farko da na ƙarshe daidai wa daidai yadda Allah ya kiyaye wa na farko addinin nan haka zai kiyaye wa na ƙarshe litakuma alaihim hujja domin hujja ta tsaye a kansu domin Allah bar addinin ya lalace mutane suka bauta Allah da lalataccen addini mai za su ce Allah ai mu an haife mu ne ma addini ya lalace idan Allah ya bar al'umma baya ta yadda malaman sunna bid'a ta yi yawa daga baya mutane suna da hujjar su gaya wa Allah amma sai Allah ya kiyaye addinin ko sannan kowane zamani sai Allah ya tayar da waɗanda za su raya addinin muhammadun ilhadi li sunnati ahmada fa ya habbaza alhadi wa ya habbaza almahadi kun ji waƙar da al'amiru san'ani yau muhammad bin abdulwahab ya ce laqad ja'atil akhbaru labarai sun zo mana ga wani malami ya bayyana yana yada sunnar annabi muhammad an ce mana shi ma sunan shi muhammad bai taba ganin muhammad bin abdullahab ba labari ne ya zo mai amma labarin sai ya zo mishi ta hanyoyi biyu ta hanyar 'yan bid'a da ta hanyar 'yan sunna sai kuma labarin da yake shi malami ne sai ya haɗu yanzu malaman sunna ba sa iya karɓar labari daga wurin malaman bid'a magaji aka ce musu a kaduna ko a sokoton aka ce musu ai albani yana nan yana jilsatul israha madadin su ce eh, daidai ne sai ce aha kaji ya kawo rikici ba kaji dan bidiya ne yake baka labari kai malamin sunna madadin ka gane a ah, to ai abin da kake fade din eh ai ni ma akan haka nake kuma daidai ne ce a ah, kaji ya kawo rikici ya ce a gani ka gani malam shi yasa mu ko da yake ba tare muke da ku ba amma mu ku muka sani ahlus sunna muhammadu ibnu isma'il ai eh, isma'il al-amir al sanani mai subul salam yan bidi'a suka zo suka gaya mishi ai wani mutum ya bayyana a najat mun ji shi ma irin karatunka yake yi ya ce me yake cewa ya ce ya ce haramun ne a kewaye kabari ya ce haramun ya allahu allah yarda da shi allah ya kaza allah ya kaza sai kuma ga ɗaliban sunna sun je hajji sun dawo su ma suka zo suka ba da labari shine ya rera wannan waka yana cewa laqad ja'atil akhbaru labarai sun zo mana bi annahu yuhyi sunnata nabiyina wato waƙar da sai yana cewa Muhammadu Nilhadi li sunnati ahmada shi wannan muhammad din mai shiryawa ne ga sunna ahmad sai ce fa ya habbazal hadi wa ya habbazal mahadi kai madalla da wannan dan halal madalla da wanda ike raya sunnar tashi shi ma ma'ana madalla da muhammad bin abdulwahab madalla da annabi muhammad sai ce laqad ankarat kullu tawa'ifi qawlahu amma duk kungiyoyi sun yi musu maganganun shi suna nan duk an kai musu labari kaduna kano sakkwato ai albaniya ce kaza albaniya yi kaza madadin a cikin iliminsu da aƙida sai su ga to ai wannan abin shine daidai kuma abin da muke tsammanin albaniya kenan amma saboda munafinci da zindikanci ko sai ko su ja baki su shiru ko kuma sai su soki abin gobe kuma suna nan sai su sa karatu in karatu ya zo kan wurin sai ka gansu suna ta mutsu-mutsu sun rasa yadda za su an fahimta jama'a saboda haka tunda allah yana son ya tsaye da hujja akan halittu ko to sai allah maɗaukakin sarki ya gyara addini kun ji ɗaya ya tsare addini yake kuma tayar da malamai masu yada addinin irin na annabi sallallahu alaihi wasallam wa yatimmal balagh kuma dan saƙon Allah ya cika daidai kan ma anna min ni'amillahi wa hiya kathiratu la tu'sa kamar yadda kuma yana daga cikin ni'imomin Allah ni'imomin Allah da suke da yawa ba sa kididdiguwa anna aqidatal islami wa adillataha min ƙurani wa sunna wadiha yana daga cikin ni'imomin Allah da ya zama aƙidar musulunci da dalilan aƙidar musulunci da ke cikin alkur'ani da sunna a sarari suke aƙidar musulunci ba boye take ba da ka karanta za ka ji Allah ya ce arrahmanu alal arshi tsawa sai ka ce fa hadhihi al-aya tadullu ala anna ar-rahman fawqa al shikenan wadiha wadihatu dalala da ka karanta a cikin hadisi yabsutu rabbuna yadahu ko yadaihi sai ka ce hadhal ya yadullu ala anna lillah yadan wannan hadisi na nuna Allah yana da hannaye guda biyu aqida a sarari take yafhamuha ammatun nasi fadlan an ulama'ihi gama garin mutane suna fahimta aqidar musulunci balle ma malaman musulmi fala talasima babu wani surkulle babu laya babu guru ba sai an hada da guru da laya ake iya ganowa ba ba sai da mafarki ba ba sai da surkulla ba ba sai an yi bugun ƙasa ba wala mukashafat ba sai an yi mukashafa ba ba sai an yi mafarki ba kun san akwai abubuwan da sai an hada da mafarki ake iya gane su. akwai abin da sai an yi bugun ƙasa akwai abin da sai ka ɗaura laya ka kwana da ita akwai abin da sai ka sa zanin yan bori sannan abin zai bayyana ko to addinin musulunci fala talasima wala mukashafat wala rumuza babu wani abu da za ka gani na alama wanda shine in ka ganshi zai tabbatar maka da aƙidan nan gaskiya ce da ka karanta qur'ani kawai ka gane wala isharat babu wasu alamomi na ishara ka kwanta bacci ka ga farin riga ko ka ga farin labule ya nuna maka cewa aƙidar gaskiya ce ah. kuna fahimta jama'a aƙida a zahiri take to jama'a ku duba addinin yan dariƙa da yan shi'a da duk yan bidi'a ya danganci waɗannan abubuwan ne talasim mukashafat rumuz isharat wai kuma yanzu wai ahli sunna sai ya ce wai yana so ya haɗa kai da su wai saboda shi ma ya rinka kawo musu wasu abubuwa waɗanda su ma za su fahimta na'am ahli sunna sukan yi ta'ayidin wasu abubuwa da mafarkai da aka gani aka ce ta'ayidi amma ba hujja ba ibnu abbas ya karantar da wani hajjin isa ya ce ya je ya yi hajjin ya da yana mafarki ya ji ana ce mishi hajjin mabrur umratun mabrur wa umratun mutaqabbala ibnu abbas ya ce kaga ya tabbata amma da mafarki aka yi hujja to su asali sai an yi mafarki ne ake iya gane gaskiya abu a mu ba haka bane abin da nake kokarin in bayyana muku anan kada ka yi ƙoƙarin mayar da abin da ba hujja ba ne ya zama hujja wai don 'yan ɗariƙa su fahimci addini <clears throat> wallahi barin gaya muku na rantse da allah musulmi su fahimta addininmu daban addinin 'yan ɗariƙa daban addininmu daban na 'yan shi'a daban saboda haka duk yadda za ka yi ƙoƙarin wai bari ka sassauta wallahi ka koma ɗariƙa kawai tun wuri ka daina wani sassautawa ka fito ka faɗi hujjojinmu qur'ani da sunna ne ala fahmi salaf hujjojinsu mafarki ne da rumus da isharat da mukashafat da talasin to ya za a iya taufiki ba zai yiwu ba jiya nake gaya muku dimokuraɗiyya ba za ta yiwu a haɗa ta da shari'a ba me yasa saboda usul ɗin da root ɗin da bambanci to haka wallahi addininmu ba zai haɗu da na yan ɗariƙa ba walaƙad na alƙur'an alizikiri malam ya cike da wannan aya Allah yana cewa hakika mun sauƙaƙe alƙur'ani lizikiri dan a karanta shi a yi aiki da shi shine azikir fa hal min muddakir ko akwai wanda zai faɗaka da wannan maganar walaƙad ja'ala Allah min asbabi hifzi hadha din wa salamatihi hakika Allah ya sanya daga cikin sabubba na kiyaye wannan addini da kuma kubutar addinin an hayya lahu ta'ifatan min ibadihi sadiqin da Allah ya shirya wa wannan addini wani yanki na daga bayan shi masu gaskiya ku kiyaye wannan ita ce siffar duk wanda zai da'awar salafiya sai ya zama bawan Allah mai gaskiya abin da kake faɗi da gaske kake yi to yana daga cikin ƙarya da muke gani yanzu a Najeriya wa mutane sun ce za su yi da'awar sunna ku ce wa mutane za a yi wa'azi karfe tara ba za ku zo ba sai karfe goma kuma haka kuke har abada wallahi karya kuke ba da gaske kuke ba ku ce wa mutane za ku yi da'awar sunna kuna da miliyan ɗari a cikin akawun ɗinku masallacinku yana buƙatar janareta na dubu talatin amma kun samu wani fukataccen yaro ya fara sai da sukari ya fara tara jali na ɗari biyu da hamsin ku karɓe dubu talatin. wai sadaka ku je ku siyo janareta wai ya yi fi sabilillahi ku kuma fa kudin ku kun ajiye kuna gina shaguna da gidajen haya kuma kudin kun same su ne da sunan da'awa wallahi ƙarya kuke wallahi sai masu gaskiya ne suke iya da'awar sunna wallahi maƙaryata wallahi 'yan kasuwa ne kawai za su yi kasuwanci da sunan addini ne sai ya zama abin da kuka faɗa da gaske kuke tuntuni mawaƙin afirka ya ce manufa a faɗa kuma a aiki sai ce sardauna yana ban mamaki ma'ana sardaunan ya faɗa aikata aiki don haka sardauna ya birge shi haka malamanmu suke kuna da awar sunna ɗalibi nawa kake da su amma za ka je bayan wata guda ka hau mimbarin ƙasa ɗalibai nawa ka karanta ƙawa'idi ahalari ishmawi bulogul maram arba'una hadis riyadu salihin da watan azumi za ku tara mutane ku ta tura su su yi tafsiri yaushe ko koya musu tafsiri kun taba koya musu ulumun tafsir a ina ko koya musu kun tarbiyantar da su ina magana ne akan yana daga cikin sabubban da Allah ke tsara addini sai Allah ya shirya wasu bayi salihai masu gaskiya sai shirya su sai su yi wa addinin aiki wa waffaqahum lil haqqil mubin kuma Allah ya datar da su zuwa ga bayyananniyar gaskiya fasaru yamfuna anhu tahrifal ghalib sai su koma suna korewa addinin duk wata karkata da masu zakewa suka sa wanti halal mubtilin da kuma duk wasu kirkire-kirkire na makaryata wa awilal jahilin da kuma duk wani ta'awili na jahilai mashirmanta min lazina allazina staghawatuhum shayatin daga cikin waɗannan da shaidanu suka batar da su fa a a'yunahum suka rufe idanuwansu anid dala'il wadihat suka koma ba sa kallon dalilai waɗanda ke sarari wa asammu adhanahum anil ayatil bayyinat suka kurumtar da kunnuwansu daga sauraron ayoyin qur'ani waɗanda ke bayyana gaskiya ƙarara wa rakibu kulla abin suka hau duk wani tudu duk wahalar shi wa ta'arradu lil akhta' suka tunkari duk wasu kurakurai da barna fatahu suka rude fi da ya dalal a cikin fage na bata wa fi za'amihim amma kuma a cikin riyawa irin waɗannan mutanen suna ganin anna hadha huwal uslubul amsal wannan shine salo wanda yafi kowanne dacewa lil wusuli ila al akmal zuwa ga kaiwa ga yaƙini wanda shine yafi kowanne cika laqad tasaddat lahum at-ta'ifatul mansura haƙiƙa waɗannan batattu sai aka samu wasu jama'a waɗanda su ne ke dacewa sai suka tunkare su allazina rafa'u rayatil haqq waɗanda suka ɗaga tutoci na gaskiya Fasarar bihamdillah cikin godiya Allah sai waɗannan jama'u sai suka zama zahiratun mashhura suka zama sun yi ƙarfi sannan kuma sun shahara wasa'u bihim fi kulli asqa'il ma'mura suka yi yekuwa suka tona asirin waɗannan mutane a cikin dukkan lunguna na duniya don haka fatahawad mabanil batil sai ainihin fandisho na ginin ƙarya sai ya faɗi wasu ruhuha ruhiha da kuma benaye sarh ya hama na sarhan an gane eh wasu ruhiha benaye wasu ruhihi da kuma ainihin benaye na bata fandisho ya rushe benayen ma suka ruguje allati bunyat ala shafa jurufin hath waɗanda dama an gina su ne a gabar ainihin wato gaba mai rushewa to jama'a kun ji karatu ya yi karatu ga lokaci ya gudu